الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma sha tara ga watan jimada asaniya shekara ta 1430 da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da Goma sha daya a lissafin turawa barkanmu da sake gamuwa a wannan yammaci mai albarka na wannan kwana da yini da muka faɗa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ناشك ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة a yau idan ba ku manta ba za mu tashi ne akan gabar magana da suke cewa as-sujud at inda ila sujud yau za mu tashi akan sujada da kuma daga hannaye guda biyu yayin da za a tafi sujjada din sujjada yanda ake yin ta da kuma daga hannu yayin wato tafiya sujjada din yau muna darasi ne na taratin da tara a cikin wannan littafi mai albarka mala ce sun makana sallallahu alaihi wa يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته فقال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن حتى تطمئن مفاصله وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما يندي ذو أتشونا حديثي من إنغانشي يا كسانشينا إن كبرا كما ينا تفيا سجدا أنا أبن دا أكيني فيه ينا كبرا ينا تفيا سجدا با ويسي يا كبرا يكين سجدا با ba kuma sai in yayi sujada yake kabbara ba lokacin da zai yi sujadan a lokacin yake kabbarar yana tafiya yana yin sujada Allahu akbar yana ƙarasawa ha yana ƙarasa eh, kabbararsa kamar yadda za mu zo mu kwatanta a aikace insha Allah ta'ala haka ya gaya wannan mutumin da bai iya sallah ba ya ɓaci sallarsa ya ce da shi ga yadda zai idan zai sujjada ya yi kabbara yana mai tafiya sujjada kasan akwai mutanen da sai sun yi kabbaran sai su yi sujjada wani kuma sai ya ma yi sujjadar goshin yana kar sannan ya ce Allahu akbar na farko kuskure ne na biyu ma kuskure ne daidai din shine kana tafiya sujjada kana kabbara yan uwa mu mai da hankali sosai mu fahimci waɗannan abubuwan saboda ba mu da wata ibada fa da ta wuce sallah duk abin da mutum ya iya a addinin nan in bai iya sallah ba shi shirme yi amma idan ka iya sallah ko baka iya sauran abubuwa ba to da alhamdulillah da dama dama amma duk abin da ka iya a addini matukar sallah baka iya ta ba to kana da matsala kwarai da gaske kuma annabi ya ce sallar ɗayan ku ba za ta cika ba har sai in yana sallar ya ce sami Allahu liman hamida sannan idan ya faɗa ya miƙe a tsaye shi na ta ka'ima sannan sai ce Allahu akbar ثم يسجد حتى تطمئن مف... حتى تطمئن مفاصله يفدى الله اكبر ينام تفيانا سجدا hatta. wato gabansa sun samu natsuwa sun koma inda suke wani hadisi imam abu dawud ya rawaito shi da imam hakim kuma hakim din ya inganta hadisin wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya masa muwafaqa ya dace da shi wajen inganta hadisin haka wa kana idan arada an yasjuda kabbara idan manzon Allah zai sujada yana yin kabbara baya tafiya haka ba tare da ya yi kabbara ba wa yujafi daihi an jambaihi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nesantar da hannayensa daga kwifinsa guda biyu idan ya zo sujadan ba nadewa yake yi kamar yadda wasu musu yi idan mutum zai sujada sai ya nike gaba ɗaya haka yana yi yana numfashi ba a'a yujafi yana budawa shine yujafi Allahumma illa idan mutum yana cikin sahu ne kuma a sallah to shi kuma shi ma za mu kwatanta aikace ya ya kamata mutum ya yi thumma yasjud sannan kuma sai sujada manzo Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam ahyanan yarfau yadayhi idan sajada wani lokacin in zai yi sujada yana daga hannunsa kamar yaya yanzu idan mutum zai kabbara harama ba yana ce Allahu akbar ya daga hannu ba to wannan kabbarar da ake tafiya ana sujudan yana fara yin kabbara yana daga hannunsa kamar yadda yake daga a kabbara harama amma wannan wani lokaci ne ba wai kullum kullum ba wannan riwaya ta cewa wani lokacin idan zai yi sujada yana daga hannu sahabbai sun kai mutum goma suka ruwaito wannan riwaya din Allah ya musu rahama da suke bayani akan lalle annabi yana yin sujada yana yin kabbara kuma yana daga hannu wani zuba kamar yadda mala albani ya fidda waɗannan riwayoyi a cikin littafinsa a taliqatul jihad ala zadil ma'ad ya fidda su hadisi ɗaya bayan ɗaya ya yi bayanin hadisin da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba a cewa annabi yana yi ɗin ko baya yi an ruwaito cewa kamar yadda malik ibn al-huwairis ya ruwaito cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayensa guda biyu a cikin sallah yayin da zai ruku'i ma'ana zai ruku'i ce Allahu akbar ya wuce yayi yayi ruku'i sannan kuma yace na ganshi yayin da ya dago daga ruku'i ma sami Allahu liman hamidahu sama yana daga hannaye malik ibn al-huwairis ya ce na ga manzan Allah idan zai yi sujjada ma yana daga hannu jama'a mu kula akwai kabbara akwai kuma daga hannu yawwa to idan ya zo sujjada ma yana daga hannu kamar yadda ya faɗa sannan idan ya dago kansa daga sujjadar ma yana daga hannu idan ya zo daga hannayen in ya dago daga sujjada hatta yuhadi bihi ma furu'a udanai yana daga hannayen nan sai ya saita su daidai bakin kunnuwansa wani hadisi imamu nasa'i ne ya ruwaito shi Allah ya masa rahama da abu awana da su ibn hazm a cikin muhalla da imamu ahmad imamu ali sunnati wal jama'a duk sun ruwaito shi akwai riwayar wa'il ibn hujr shi ma ya ruwaito ta yadda har um, hadisin ya kai ga uh, alkama ibn wa'il daga babansa ya ce um, annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah da idansa yarfa'u yadaihi yana daga hannayensa hina yaftahu sala yayin da yake kabbara harama ta bude sallah wa idan raka da yanda zai ruku'i wa idan sajad haka kuma yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai sujjada akwai hadisin Anas dan Malik akan wannan akwai hadisin Abdullahi bin Umar duk akan wannan duk sun ruwaito cewa manzo Allah yakan yi sujjada kuma yana daga hannayensa wani lokacin idan zai yi sujjada an fahimci wannan bari mu kwatanta abinda muka karanta a aikace don abin kai ya zamanto mana kawai mun karanta shi ne a ajiye ba mu gan shi a aikace ba eh, manil mutabar waye zai tabar ha kun san ni nayi nauyi ba zan iya hawa kan wannan tebur din ba ko kai yaka um, za mu yi shi a haka don kowa ya gani ko haunan bismillah ko kula da fanka ko ma zama za ka yi anan yawwa kai zaman abin nan zaman tafiya yanzu abu na farko da za mu tattauna a kansa shine annabi yana yin kabbara hina ya hawi yukabbir wa ya hawi sajidan ko yana yin kabbara ya tafi ya yi sujada irin wannan matsaloli ne na fiƙihu na fahimta wasu malaman suna ganin a iya yin ana yin kabbara sannan a tafi wasu kuma suna ganin a yi kabbara din a ana kabbara din a tafi a nan abin da muke so mu tabbatar shi shine yaya kabbarar tafiya sujjada ya kamata kasance yanzu ka tashi ta tsaya miki ba komai ba za ka je kanta ba insha Allah la ta khaf a a ai ba zai je kanta ba to bari a matso da ita haka shikenan bismillah yayi daidai to kai kabbara yanzu kai irku'i Allahu akbar ko yawa to sami Allahu liman hamida sai ka kun ga yanzu yayi sami Allahu liman hamidahu kuma ya dago hannunsa to sai kai kabbara ka tafi sujada kana kabbar kana tafiya kun ga yanda ya tafi ina fatan kuna fahimta kaga yana ya ki kabbara kuma ya tafi sannan in kun lura ya daga hannunsa ko yayin da zai me zai yi sujada to yanzu ka dago daga sujada kana mai daga hannunka Allah yawwa to wannan shine abin da ya dame ni abin da muka saba idan mun yi sujada ba ma dago hannun mu ba ma daga hannu a kabbara dagowa daga sujada yi sujada mu gani ka gani to kaga yanzu yi sujada ya daga hannu to wannan riwaya da muka karanta ta karshe din nan wakana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada ka gani idan zai yi sujada yana daga hannunsa to shine abin da yi dago daga sujada ka gani to an samu riwaya da ta zo cewa ma duk kabbara ma in yi ma yana daga hannu duk wata inda kabbara ce kurin in yi a sallah yana daga hannu amma wannan fa ba kullum bane yanzu wannan abin da wannan yaron yayi ba kullum bane normal sallah da muka sani kai wacce ka saba kai wacce ka saba yi mu gani yi mu ga Allahu akbar a'a ka ji tsoron Allah wacce ka saba ne ce yi sujada ko ina ce ita ce haka aka saba ko to dago to wannan ita ce to ita ce manzan Allah din yake yau da gobe kullum kullum kun fahimce ni to amma ana samun kamar yadda riwaya ta zo kan daga hannunsa din ahyanan sallallahu alaihi wa sallama to ya ce sallar din ku barati ba sai ya ce sami Allahu liman hamidahu sannan ya mike a tsaye to yanzu ka yi haƙuri ka dada tashi ka mike a kaɗan mako gaba kaɗan don kada ka taɓa fanka yawwa to yanzu yana tsaye a nan yanzu zai rukuyi ko Allahu akbar yanzu ya yi rukuyi to sami Allahu liman hamida kun ga da zai sami Allahu liman hamida kuma yayi Allahu akbar ko to annabi ya ce sallar ɗayan ku ba za ta cika ba sai ya ce sami Allahu liman hamidahu ko ba ka karanta ba hatta stawiya ka'ima sai ya daidaita yana tsaye ya daidaita yana tsaye in ba kuma manta ba mun fafata da ku a karatunmu na ƙarshe hannunsa a ina zai ajiye a ƙirjinsa zai bari ko kuma zai sake su yanzu a haka ya daidaita ya ka sake ai ba mu yanke shawara guda ɗaya ba yanzu misali a haka ya daidaita to a da suke da ra'ayin cewa in ya ɗago daga sujada a in ya ɗago daga ruku'i zai bar hannunsa a kirjinsa ne kaga ya daidaita kenan wasu kuma suna ganin ai daidaituwa shine ya tsaya normal yadda Allah ya yi shi ma'ana ya sake hannunsa to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dole in kai sami Allahu liman hamidahu ba wai kana yin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kullu ka wuce ba kamar yadda wasu suke irin sallar gaggawa nan zaka yi dan gwada mana ita suna sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu yana yana tafiya yi misali mu gani dan a gane yawwa sami Allahu liman hamidahu ka gani kaga yana sami Allahu liman hamidahu kaga bai tsaya ba ya miƙe to wannan ba daidai bane kuskure ne dan annabi ya ce duk wanda ya wannan to sallarsa bata cika ba an fahimci wannan ko to wannan kenan wa kana idza arada an yasjuda kabbara ko yana yin kabbara wa jafi yawwa wa jafi fi yadayhi an jambaihi wa jafi yadayhi an jambaihi manzo Allah yana buɗe da hannayensa daga me kuibinsa to sai ka sauka kaɗan a haka don mu juya tebur ɗin don su yi Ah, dan ka yi su gane sosai sauka juya teburin ya kalli ya kalli yamma gabar da yamma yawwa yanzu za mu yi kalmar wayu jafi din nan ne menene ake nufi da wayu jafi hau bismillah kai zaman ka sujada za ka yi an ce yawwa an ce manzan Allah sassan alaihi yana yin sujada kuma yana budawa shine yujafi yujafi an jambaihi abinda ake nufi da jam shine nan bangaren nan nan shine jam kuibinsa ta nan bangaren da kuibinsa ta nan bangaren to in dai sujadar da manzo Allah ya ce ayi ne to ana budawa idan an yi sujadan ba a haɗe wurin to amma akwai sujada da muke yi muke haɗewa da hannunmu ɗin da nan ɗin yanzu i mara kyau ɗin sujada mara kyau ɗin ka ka haɗe gaba ɗaya mu gani bismillah allahu akbar haɗewa za ka gani kaga galiban ban sani ko kun lura kun ga hannayensa a cikin nan ɗin shi kaga wannan hannun anan to irin wannan sujada ba ita ce annabi ya ce ai ba kuskure ne kuskure ne kuskure ne tunda yanzu gashi ka karanta an ce wayu jafi an shi. yanzu anan kaga ya haɗe kaga ga cikinsa ga hannunsa ga ga gwiwarsa ga nan duk a haɗe babu wata kofa nan to me wayu jafi dan buɗa buɗa buɗa yawwa yanzu kaga ga hannunsa kuna hango ga hannun shi anan kaga ga nan din shi to kaga an samu gap tsakanin nan da nan sannan an samu gap tsakanin nan da nan to wannan ita ce sujjada da manzan Allah ya ce a yi a sallah idan an yi a dan buɗa to amma matsalar da mutum zai iya fuskanta haka kamar in yana sallar jam'i a sahu wannan yayi wannan yayi to ya za a idan kace zaka buɗa sosai dan akwai waɗanda suke wuce gona da iri kuma wani ya zo haka yake kaga hakan nan kaga haka to haka yake to yanzu dan Allah wanda ya wannan idan ni na zo zan yi sujada kaga ya ka gani kaga da zai ba kaga akwai takurawa to abinda da zai shine sai dan hade ka dan haka ko ba ka bane sai dan hade ka dan haka ni ma idan nazo din sai ne haka to daman sahun da yan uwa suke yi a sallah suna ganin kamar tsoron Allah ne idan an zo an tada ikama kaga an zo an haɗu a sahu wannan wannan yayi wani haka wannan an matse fa wallahi akwai sahun da na gani rawa rawa kawai yake sahun haka a matsayi wai mutane gani suke yi wai wannan <laughs> wai wata takawa ce to ai ba magana takawa bane anan tunda ba a baka dama na farko tsayawan kama inda za a auna da tef yanzu ka zo ka ka tsaya haka ba kai ba kaga hakan nan saboda ba a saiti yake ba kaga nan kake kallo ba nan kake kallo ba da haka idan za a yi sahu yan uwa a bari a hada kafa dai amma kuma a bari inda za a samu daman cikakken sujada da kuma cikakken mai ruku'i da haka yanzu nan mun gane cewa wayu jafi din nan shine mai ha ya dan buda akwai hadisin zamu zo mu karanta cewa nan gaba da gaba kadan yanzu zamu karanta shi yar karamar dabba tana iya wucewa tsakanin inda ya sujada da da da da da kirjin shi ka sauka a juya tebur din haka za su fi gani sosai dalla dalla juya kebir ɗin ya sha ka yawwa kama huwa ba yawwa to hau yi sujada yanzu ka yi mara kyau yi mara kyau ɗin don su gani yawwa kaga wannan kaga galibin mutane suna irin wannan sujadar kaga jiki ya haɗu da komai to wani yanzu zai ga kamar ya ci amma ba daidai ba ne kuskure ne wannan amma wanne ne daidai ɗin yi na daidai ɗin ka gani kaga ya buɗa to riwaya ta zo yar karamar dabba kamar yanzu irin mage ko dan karamin dan akuya in dai jira manzo Allah ne zai iya wucewa ta nan yanzu kamar zakara ko kaza za su iya wucewa ta nan mage za ta iya wucewa ta nan to duk sujjadar da aka yi ta yar karamar dabba ba za ta iya kutsawa ta wuce ta nan ba to gaskiya ba ta zaman to sallu kamar aitu muni usalli ba kun fahimta to shikenan sauka samun da kiran ka an jima kadan kaga wannan din ai zai dan ba da misali ni yanzu in ni nayi sujada saboda kibata ma mujafatin ma ba zai bayyana ba ko ba ka bane astaghfirullah Allah ya yafe mana yawwa na'am eh matsalar kafa zamu zo kanta idan mutum ya sujada ya zai da kafarsa bude ta zai yi ko kuma ko haɗe ta zai a karshen karatun mu insha Allah na yau din nan zamu zo shi kuma shi ma mu tattauna akai yanzu wannan da ya fito fili ko to jayyid sai ya ce alkururu ah, ila sujudi ala yadaini ta to nan ne kamar akwai rigima babba shin idan mutum ya zo yin sujada ya koyan wana hannayensa zai fara kaiwa ƙasa ko ku gwiwoyinsa ne zai fara kaiwa ha gwiwa ko hannu to kaji sun bana ba zai sha ruwa kafin su gama gwiwa ko hannu anan kafin mu shiga karatun barin dan mana yar mukaddima don mu samu saukin fahimtar abun. matsalar tafiya sujjada a fara kai hannu ko a kai kafa hatta afwan ko a kai gwiwa hatta a cikin sabai akwai sabani amma dai manzon Allah yayi bayani ya faɗa ga yanda yace ce sai dai hadisin ne aka samu sabanin fahimta akwai daga malamai da suke ganin in za ka yi sujada kurin kafafuwan kaza gwiwanka za ka fara kaiwa ba hannu ba akwai waɗanda suke ganin hannu za ka fara kaiwa ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin sana zadul ma'ad in Allah sa ɗaliban ilimi an samu dama za a koma ya tattauna akan wannan matsala ta sujada hannu za a kai ko gwiwa za a fara kaiwa ƙasa ya yi maganganu da yawa ya yi ta kawowa hujjoji shi dai yarin jayar da gwiwa za a fara kaiwa ba hannu ba to amma mala albani allah masa rahama shi kuma ya zo ya bi maganganun na ibn al ya musu raga-raga ɗaya bayan ɗaya sai da mai da martani ya ba da amsa amma yanzu kuɗin ma bari mu karanta hadisin sai ku wasa kwakwalwar ku ga yaya annabi yake nufi ina fatan muna fahimta yace wa kana yadau yadayhi ala al-ardi qabla rukbatayhi yanzu wannan maganar ta mala albani ya fitar da ita ne a cikin fahimtar da yayi wa hadisin da aka ruwaito a babin kun fahimci wannan yace manzo Allah ya kasance yana fara sanya hannayensa a ƙasa kafin gwiwowinsa wannan ya nuna maka shi ra'ayinsa shi mala albani ra'ayinsa sai ka fara kai hannu sannan sai gwiwa wannan hadisin abdullahi dan umar ne shine asali a da ya kawo shi riwayar imam ibn khuzaima da imam dara kutni da imam tahawi a cikin sharh ma'ani al-athar da imam al-hakim da imam al-baihaqi da imam al-hazimi a cikin al-i'tibar hadisi ne ingantacce a bisa sharaɗin imamu muslim rahimahullahu ta'ala to amma wannan hadisin akwai hadisai da suka zo suka ci karo da shi yanzu ka ganin ya ce hannaye ake kaiwa ko kafin gwiwa to amma an samu wasu riwayoyin da suke nuna a'a ba haka bane to amma shi mala albani cewa duk hadisin da ya zo bai dace da wannan hadisin ba to hadisi ne da'ifai ya ce zai ma kawo su ya yi bayaninsu don kada ma wani rudadde ya je rudu da su kasan mala albani yana da raddi mai zafi in an saba masa <laughs> in yi zo mai da martani yana da fada sosai a cikin alƙalami. akwai hadisin wa'il ibn hujr shi wa'il ibn hujr sahabi ne yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajad wa ba'a rukbatayhi qabla yadayhi ka ji wannan hadisin kararrafa wa'il ce ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan dai zai sujada gwiwowinsa yake kaiwa a ƙasa kafin hannayensa wa idan nahada idan zai yunkura ya miƙe rafa'a yadaihi wa yanzu anan akwai matsala ce guda biyu idan ka zo yin sujada hannu zaka kai ko gwiwa sannan in ka dago daga sujadan zaka miƙe hannaye zaka fara dagawa ko ko gwiwoyi zaka fara dagawa ban sani ko kun gane yayin da zaka miƙe hannayenka ne zaka dage ko ko da gwiwoyinka zaka fara dagawa duka shi ma abin sabani ne to shi wa'il yace in dai annabi zai sujada ha yana fara kai gwiwoyinsa ne wa idan nahada rafa yadihi qabla rukbatayhi yace kuma idan manzon Allah zai yunkuro to yana fara mai a yana fara daga hannayensa kafin gwiwoyinsa bari mu yi shi aikace kafin mu shiga cikin wato sabanin rufaddal mara saniya wanne za a fi gani haka ne ko a haka a haka ko to shi kenan yawwa to bismillah hau jama'a yanzu za a yi sujada ga wani ba Allah zai sujada matsalar mu ita ce yayin da za a yi sujada yanzu gwiwa za a kai ko hannu ha wasu sun ce gwiwa wasu sun ce hannu ko to kai yanzu kai yanzu ita ka tukunna mu gani ka tafi kai sujada mu ga kaga hannu ya kai ko ko ba ka bane to ka miƙe yanzu ka miƙe kamar za ka tsaya yanzu me ya fara ɗagawa a ka koma ka dago ka yi shi kiliyali kowa ya gani na'am ka gani to yanzu a wannan hadisin da wa'id ibn hujr ya faɗa yace shi ya ga manzon Allah in yana zai sujada wa ba'a rukbatai qabla yadayhi sai ya fara sa gwiwoyinsa kafin hannu to kai sujada ka fara kai gwiwoyinka kafin hannu ka gani ina fara kaiwa yace kuma idan annabi zai dago sai ya fara wato daga hannayensa kafin gwiwoyi to ka dago hannaye za ka fara dagawa ka gani kun lura da bambancin ko ma ka sake ka dago ka dan iya zama kiliya an gane ma'ana ka fara daga hannayenka kafin gwiwoyi to ka miƙe ka gani ina fara dagawa to a wannan riwayar ta wa'il ibn hujr yace shi haka annabi ya ga annabi yana yi to amma mala albani yace hadisi ne da'ifi hadisin bai inganta ba na cewa sai ya fara kai me gwiwoyinsa a ƙasa sannan in zai dago ya dago ya bar haɗau gwiwoyinsa to ka koma ka zauna za mu sake kiransu kuma duk to akwai wani hadisin kuma na abi huraira shi ma ce manzan Allah ya kana idan sajada bada bi rukbatihi qabla yadayhi wai idan manzon Allah zai sujada sai ya fara kai gwiwoyinsa kafin hannayensa wannan riwayar abu huraira ne ita ma mala albani da yazo kanta yace ba ta da kyau sannan akwai hadisin abi sa'id a ibn abi waqqas kai Allah masa rahama yace kunna nadau yadaini qabla rukubataini mu mu mu sahabbai in an mun zo sallah sai mun sanya hannaye kafin gwiwoyi da yanda muke yi sai mun fara sanya hannayen mu a ƙasa kafin gwiwoyi yace fa umirna bil rukubataini qabla yadaini yace sai aka umarce mu aka ce mu canja mu rinka jefa mu a ƙasa kafin wato ainihin hannayen mu shi ma din mal albani da ya zo kansa bai masa wato da daɗi ba to waɗannan hadisan da muka faɗa da wasu su irin su irin su ne ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin zadul ma'ad ya goyi bayan cewa gwiwa ake fara kaiwa a ƙasa kafin me kafin kafin hannu to mal albani Allah masa rahama yake cewa yace fa hada kullu ma waqaftu alaihi min al-ahadith al-mu'arida lis-sunnah sahiha waɗannan su ne duk hadisan da na ci karo da su wanda sun ci karo da sunna ingantacciya wacce ta nuna cewa manzan Allah hannu yake fara kaiwa kafin ainihin wato gwiwa Yace wasu za ga hadisan ba'ifai ne wani ma ya wani wato ainihin wato rauni Yace amma ibn al-qayyim Allah ya masa rahama hakika yayi maganganu a cikin littafin sannan zabil ma'ad ya yi ƙoƙarin ya rinjayar da waɗannan hadisai da muka yi muku bayani yanzu muka ce muku da'ifai ne shi ibn al-qayyim cewa ya su ne ingantattun har ma ya fifita su akan wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar wannan riwaya da muka karanta ta farko cewa annabi yana fara sa hannunsa ne kafin gwiwa ita ce asali da albani ya kawo ta ingantacciya to shi azadul ma'ad ibn al-qayyim sai ce waɗannan riwayoyi din Suma sun ma fi riwayar abdullahi dan umar ma karfi shine albani yace abun mamaki da malami irin ibnul qayyim ya zo ya rinjayar da hadisai da'ifai akan hadisin da yake ingantacce yace samsam ba haka bane yace wa atala fi zalika jiddan ibnul qayyim ya tsawaita magana a cikin zadul ma'ad sau iya ya tsawaita magana sosai har ma ya kai wajen shafi uku a cikin littafin ga ɗaliban ilimi in kana zadul ma'ad ka koma cikin babin da ke magana akan sallah ya kawo za gani yace amma ina wa qad radattu alayhi fi taliqatil jihad ni dinnan a littafi na at taliqatul jihad nayi masa raddi A taliqatul jihad littafi ne da yi shi wato yi ta'aliki kyawawan ta'aliki akan littafin zadul ma'ad littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim shi kuma albani ya bi shi ya taimin ta'aliki ya ta gyare gyare ya ta kare kare hadisan da ba su da kyau ya ta magana akan su sannan ya ta kawo matsalolin fiqh kuma yace na masa a wato raddi sosai a ciki yace dukkan fuskokin da ibn al-qayyim ya kawo na goyon bayan cewa kafa za a fara kaiwa kafin hannu a cikin sallah yace duk sai da na warware su ɗaya bayan ɗaya wajhan wajhan an gane ku yace amma nan littafin ba zan iya kawo muku shi ba saboda yayi tsawo yace ka je ka nemi wannan littafi nawa mai suna ta'liqatul jihad yace fa inna fihi tahqiqatun kai a ciki akwai tahqiqi fa kalla ma taraha fi kitab nayi bayani sosai da takiji wanda da wahala ka tarar da irin wannan jawaban a cikin wani littafi ba wannan nawa ba wallahu musta'an Allah muke neman agadi da taimako gare shi malamai sun yi sabani akan wannan babin shin idan an zo sujira hannu za a kai ko kafa za a kai ko gwiwa za a fara wa an zo sujada da imam malik da al lauzai Allah musu rahama suna da ra'ayin cewa za a fara kai hannaye ne kafin me kafin gwiwa a malikiya sallar malikiya ko a malikiya hannu ake fara kaiwa kafin me kafin gwiwa shi imamu malik da imamu al-auza'i al-auza'i ke cewa daraktu nasu yasna'una hun kabla ruka rukabihim ni na tarar da mutane a lokacin mu suna fara kai hannayen su ne kafin gwiwowi to amma wasu malaman sun saba musu gaskiya suna ganin cewa gwiwa za a fara kaiwa ba hannu ba sam sam magana fara kaiwa hannu in za a su ba ci bane gwiwoyi za a fara kaiwa a cikin su akwai Umar ibn al-Khattab to <laughs> Umar yana da ra'ayin a fara kai ne gwiwa ba an kira Umar ka ce na'am ba ka bi hujja ko ba ka wani ka bi dalili kafin hujja kafin mu kawo hadisin yanzu insha Allah tabaraka ta'ala Umar ibn Khattab yana ciki Sufyan ibn Sa'id ibn Sauri shi ma ra'ayinsa kenan da Shafi'i ma Imam Shafi'i shi ma ra'ayinsa kenan da Imam Ahmad da Isaac ibn Rahuya da kuma Imam Abu Hanifa Allah ya musu rahama duk suna da ra'ayin cewa fara kai gwiwa kafin hannu me hujjojinsu waɗannan hadisan dai da muka jawo muka ce kuma ba su inganta ba ko in ce malamai suka ce ba su inganta ba da sun inganta kaga da ya nuna fuska biyun duk ta yi kenan tun da hadisi abdullahi dan umar ya inganta to waɗannan hadisan ma da suka ce a fara kai gwiwa da sun inganta kenan da sai a ce ya halatta wataran ka fara kai gwiwa wataran ka fara kai hannu tamam su inganta ba wanda ya inganta shine me na kaiwa hannu in ji mala albani fa dan shi din ma wasu masa kaca kaca eh dan harka ce ai ta ilimi <laughs> ta karatu to imamu malik Allah ya masa rahama an samu wata riwaya gare shi yana ganin cewa duka biyun ya halatta an gane haka imamu ahmad shi ma an samu riwaya gare shi cewa duka biyun ya halatta wani zubin ka sa gwiwa wani zubin ka sa hannu kamar yadda ya zo a cikin fatul bari hafiz ibn hajar askala. asqalani Allah masa rama yi wato yi bayani to amma dai abin dogaro shine abin da mutanen farko suka tafi na cewa hannu za a fara za a fara kaiwa ba gwiwa ba to to bari ku dan ku taho mu ci gaba ku gani dan yanzu ya kawo hadisin yace wa kana ya amuru bi zalika manzo Allah yana umarni da haka din yana umarni da ne da a fara kai hannu kafin gwiwa yace fa idan idza sajada ahadukum fala yabruk kama ya burukul bairu to nan ne gurin matsalar idan ɗayan ku zai yi sujada ya daina durkusawa ko sunkuyawa kamar yadda raƙumi yake sunkuyawa ya daina durkusawa kamar yadda raƙumi yake durkusawa fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan da mai raƙumi a nan ko da wanda ya san raƙumi a nan to muna da buƙatar sai taimaka mana kada ya yi annabi ya ce karka yi irin na raƙumi wal yada yadayhi ƙabla rukbatayhi ka fara kai hannayenka kafin me kafin gwiwoyinka shin da hannayen raƙumi da gwiwoyin raƙumi daidai suke da hannun ɗan adam da na raƙumi a a a da gwiwoyin ɗan adam abin da nake nufi ina hannun menene bambanci tsakanin hannun raƙumi da gwiwarsa a ina hannun raƙumi yake hannu hannu na raƙumi a ina yake a ƙafafuwan gaba to gwiwa fa ban ji ba to shi kenan tambaya ta biyu idan wani ya taba ganin raƙumi ya zauna idan raƙumi ya zo zama taka-taka yake fara durkusawa ko ko sai ya yi ƙasa sai ya yi gaba na'am sai ya yi me waye ya san raƙumi kurum waye tsara raƙumi a nan kai ka san raƙumi to ya aka yi ya yake durkusawa mana sai kafa ta baya ke sai kafafin baya sun zauna a ƙar sai kafafun baya sun zauna a kar sannan sai na mi sai na gaba kai ma haka ne to ga wani can ya ce ba ka bane na'am na'am kai kana da raƙumi ne na'am na'am mana ban ji ba ta gaba to na malam ta gaba to ala'ayi hal ala'ayi hal kuna jina yanzu idan an ce ta baya yake fara yake fara yi ko idan an ce ta baya yake fara yi to annabi ya ce karka yi irin yadda raƙumi yake yi a nan gurin hannun raƙumi a bayansa yake ko kuwa a gaban shi yake na'am a gaban shi yake to yanzu wannan durkusan gwiwa ya fara kaiwa ko hannu shi raƙumin gwiwa ya fara kaiwa ko <laughs> uh, um, so a saurara shi dai manzo Allah ya ce kada ya isa ni gaskiya ni ban san a ina hannun raƙumi yake ba ni a iya na yadda na sani ba yi muku ilzami da ra'ayina ba don gaskiya nan ban da ilimi a kai tunda ban da alaka da harkar raƙuma da sauransu amma ni a iya tunani na gani nake kamar hannun raƙumi yana da kafafuwansa sana gaba gwiwarsa kuma tana mai. to amma in an ce gwiwa ka cino gwiwa ji ko gwiwa idan zai sunkuya shi raƙumin wanne yake fara jefawa a ƙasa wasu sun ce wasu sun ce gwiwa yake fara hannu yake fara kaiwa shi ibn al-qayyim dalilinsa cewa yake yi ai raƙumi ai gwiwa yake hannu yake fara kaiwa yace raƙumi idan zai tsuguna hannu yake fara wasan sannan sai guyoyi yace to annabi ya ce kar mu yi irin na raƙumi ka fahimci wannan kaga complication ɗin ko ina fatan kuna fahimta to wannan duk rikicin nan da ka gani wallahi akan raƙumi ya ƙare yaya raƙumi yake tsugunawa makwai maganganu ne masu yawa da lokaci bai zai yi mu a nan shi ma ibn ya yi bayani ai ga raƙumi gwiwarsa ai ta bangare kaza take kaza kaza shi ma su malamai irin su malam albani da Allah musu rahama da suke da ra'ayi sabanin nasa a'a ai raƙumi kaza yake in yazo zai tsuguna kaza yake yi da sauransu tare wannan a samu ahlul fanni wani mai kiwon raƙumi ko wanda yake da raƙumi ko wani inda gobe zai je abatuwa sai ya taimaka mana ya duba mana ya samu masu yanka raƙuman nan ya ce da Allah su nuna masa hannun raƙumi kuma su nuna masa gwiwar raƙumi sannan a sunkuyar da raƙumi i gani a gaban shi idan raƙumi zai sunkuya gwiwa yake fara kaiwa ko hannu to idan gwiwa yake fara kaiwa to kenan annabi ya hana ainihin wato wato a irin na raƙumi kun bayanci wannan to shi a wani gurin ma ibn qayyim cewa ma wasu malaman kai cewa suke ma hadisin ma gaskiya akwai cin karo ma a cikinsa an ce idan ɗayan ku zai yi sujada ko fala ya buruk kama ya burukul ba'iru ka ji gabar magana ta farko kada ya sunkuya ko durkusa irin yadda raƙon yake menene yake durkusawa sai ya ce wal ya za ya dai kabla rukubatehi ka fara sanya hannayenka kafin gwiwoyinka sai suka ce a ah, to ai wannan abinda aka hana ka yi din ne shine kuma aka ce ka yi suka ce a ah, to ai shi raƙumi hannayensa yake fara kaiwa ƙasa ba gwiwoyinsa ba da aka daidai a nan gurin idan mutum ya zo yin sujada kurin gwiwoyinsa bai fara kaiwa a ƙasa ba hannaye ba tunda mu an ce kada mu koyi da raƙumi kada mu yi irin yadda raƙumi yake yi to wanda dai ya dan tace maganar ya bi ta ɗaya bayan ɗaya dalla dalla haka ya warware matsalolin a bisa goyon bayan ra'ayinsa shine mala albani ya ce duka maganganun nan gabaki daya hadisan nan da ake cewa ma a aikace annabi ya fara kai gwiwarsa kafa ai kasa kafin hannayensa sai ya ce hadisai ne marasa kyau ya ce me za mu zama ɓata lokaci akan raƙumi ya yi kaza ko ya yi kaza ai a aikace aikin manzan Allah shine za mu ɗabbaka shi da abin da ya sabani yadda raƙumi yake yi yadda manzo Allah ya yi to ba haka raƙumi yake yi ba kun fahimci wannan da kyau amma da yanzu za mu kawo maganganun ibn al-qayyim a cikin zadul ma'adin da yawa sai ya ɗebe kuma zai kwashi fasinja da yawa wanda <laughs> za su bi shi goyi bayan wato ra'ayinsa ina fata ana fahimta wasu malaman suna ganin hadisin farkonsa ya sabawa ƙarshen suka ce gairu maqul to amma dai wasu sun ba da amsa sun ce a'a yuqal kawai abin da za a yi shi ne a fara kai hannu kafin gwiwowi mala albani ya ce kai abin mamaki wallahi ya ce min mimma yu ta'ajjabu minhu aidan fa kafi alaihi zalika Abin mamaki yaya wannan hukunci zai koya ga ga ga ga ibn qayyim Allah ya masa rahama malamai da yawa sun tabbatar da abin da ya kore yace ma anna nususul ulama kasira fi isbati ma nafahu da yawa maganganun malamai sun tabbatar da abin da ibn qayyim ya kore ibn qayyim shi bai yadda a fara kai hannu kafin gwiwa ba yace ina mamakin wannan kuma yace da yawa an rigaye shi akan wannan ra'ayin an fi shi karfi kudin hannu za a fara kaiwa ba wai gwiwa ba yace imamu tahawi Allah ya masa rahama a cikin mushkilin asar yace babi musamman ya yi ma akan yaya annabi yake tafiya ya yi sujada kuma ya ce hannu yake kaiwa ba gwiwa ba an gane ko yawwa to wani ma cewa ya ma mustahili ne ba zai yi ba ya ce li'annahu a haza kalamun mustahil li'annahu hahu idan sadada an yabruka kama yabruka al-ba'ir wal ma inma yanzilu yadayhi dai Hikajgo? ce to ai raƙumi hannayen sai ke fara kaiwa to ya za a ce annabi ya ce kar a yi irin na raƙumi kuma raƙumi hannayen sai ke kaiwa suka ce to kenan wannan hadisin ma fa akwai nau'i na cin karo a cikinsu gaba ɗaya yadda wasu suka yi mana na farkon gabar farko ta ci karo da gaba ta biyu har ma dai daga karshe dai ya kakale ce kawai ya ce kurin malam in za ka yi sallah ka fara jefa hannunka kafin me kafin gwiwoyinka to a takaicin takaicin don hutar da kanmu gaskiya um, ba ni ban muku ilzaman ba ra'ayin ba don na sa akwai maganganu masu ƙarfi ɗin waɗanda uh, malam albani ya yi ta ƙoƙarin dai ya warware su amma a ganin gaskiya in ka bi su din za ga kamar su ma suna da hujja to amma dai in dai bisa ingancin hadisi ne to anan gurin mala albani ya fifita ra'ayin a jefa hannu a aina a ƙasa kafin a jefa gwiwa da wannan kuma za mu cike insha Allah ta'ala kuma nan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada da wanda muka yi na kuskure kuma Allah mu dukin sarki muke roƙo ya mana afwa ya mana rangwame subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk